barkanmu da haduwa a wannan rana ta asabar kuma sha bakwai ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 kuma daidai da sha tara ga watan biyu miladiya 2022 a wannan masallaci a kofar gidan malaminmu marigayi ashir abdulrahman funtuwa rahmatullahi alaihi kamar yadda aka gabatar mun haɗu ne domin gabatar da ƙwarya-ƙwaryar daura wato karatu na musamman wanda aka shirya insha Allah ta'ala zai gudana a kwanaki biyu yau asabar da kuma gobe Allah ya kai mu lahani kuma abin da aka yi jinga na karanta sa shine littafin taskiyatul janan da ikhtisari akhlaqi hamalatul qur'an littafin babban malami al'allamatul ajurri alaihi rahmatullah to ba tare da mun ja lokaci wajen shimfiɗa kai tsaye za mu shiga cikin littafin domin mu fara karantawa domin lokacinmu ba yi da tsawo ya ka dai kafin a je ko ina yana da kyau mu fahimci ƙishin ruwan da muke da shi ko muke da ita ta irin waɗannan karatattukan a wannan lokacin da muke ciki alhamdulillah duk mutumin da ya ga yadda al'umma ta faɗaka wajen hadda alkur'ani to abin zai faranta masa rai sai dai kamar shuka ce da take buƙatar bayan ta fito ta yi yabanya take buƙatar a riƙa gewaye a riƙa kallon ya take domin kada ƙwaro ko wani abu da yake cutar da shuka ya zo ya cutar da ita hadda alkur'ani abu ne mai daraja abu ne mai kyau riko da alkur'ani mai girma ta hanyar karanta shi da haddace shi da kuma sanin tasirinsa. malamai sun tafi a kan cewa shine ashraful ulu ilimin da yafi kowanne daraja kenan al-imam ya faɗi haka a cikin littafin sa al-itqan fi ulum al-qur'an yace wa zalika li ta'alluqihi ta kitabillah hadda al da sanin tafsirin al ilimin haka to shine ilimin da yafi kowanne ilimi daraja da kima saboda ne saboda yana da alaƙa da littafin Allah littafin Allah ake hidimta mawa to amma tun canda, da tun shekaru ɗaruruwa ko a ce dubu da ɗaruruwa malaman magabata sun fahimci haɗarin da mahaddacin alƙur'ani zai tsinci kansa a ciki idan ya kasance bai yi makansa da baibayi da kyawawan ɗabi'u ba. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin al-imam al-bukhari da sayyiduna abu huraira ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa farkon wanda Allah zai fara jefawa a wuta mahaddacin al'kur'ani. ne Allah ya tsare Allah ya sa ba ma ciki to kaga wajibi ne mutum ya sanya zai ya tsara kansa bayan haddace littafin Allah ko bayan yin nutsu a cikin karatunsa da samun rabo wanda yake mai girma a cikinsa to kuma dole mutum ya ɗaure kansa da kyawawan ɗabi'u saboda haka ina jawo hankalinmu a matsayin cewa ba wannan littafin ba kawai mu zama mun karanta littafai da suke bayani akan ladubba da ɗabi'u kyawawa da ake bukatan makarancin alkur'ani ya zama ya yi da su kuma waɗanne ne ya waje ba. ya nisanci kansa daga su kuma bayan ya karanta ya yi aiki da abin da ya karanta da haka ne za a tsira ga baki ɗaya Allah ya tsiratar da mu sunan littafin taskiyatul janan bi ikhtisari akhlaqi hamalatul qur'an taskiyatul janan wato tsarkake zuciya aljanan alqalb ko alfuad ita ce ake ce mata aljanan ba aljinan ban an ce aljinan ya zama jam'i na aljannatu hmm? aljanan bil fathi zuciya bi ikhtisari akhlaqi hamalati ta hanyar takaita da rairayi da tace littafin ɗabi'un mahaddata alqur'ani sunan littafin kenan بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المختصر مقدمة المختصر جباتر وون دي غيري للتاف يتقي تاشي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تزكية وهدى وتبيانا yabo ya tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafinsa gabawansa domin ya zama tsarkakewa kuma ya zama shiriya kuma ya kasance bayani wasalatu wasalamu ala abdihi wa rasulihi almab'uthi lilwara rahmatan wa amana Allah yi salati kuma yi aminci ga bawansa kuma manzansa annabinmu mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko shi lilwara da halittu ga baki ɗaya rahmatan wa amana domin ya zama tausayi kuma ya basu kariya da tsaro da aminci وعلى آله وصحبه الذين نالوا من ربهم رضوانا sannan Allah ya yi salati kuma ya aminci ga iyalan annabi sallallahu Alaihi wasallam da kuma sahabbansa waɗanda suka sami yadda daga Ubangijinsu. Lamma ta jasadat akhlaquhum sunnatan wa ƙur'ana ko lima ta jassadat akhlaquhum sunnatan wa qur'ana a lokacin da ɗabi'unsu suka kasance kai tsaye suna nuna maka sura ta jiki ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani idan kana neman fassara alqur'ani a aikace da fassara sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka kalli rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu malamai suke kiransu da aljilul qur'ani aljilul qur'ani sune jama'ar alqur'ani wa ala kulli man sara ala nahjihi واهتدى بالوحيين ليصيب يوم القيامة من ربه عفوا وغفرانا duk wanda ya tafi akan hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiryatu da sunnar annabi sallama ko wahayoyi guda biyu wato qur'ani da sunna domin ya samu yafiya da gafartawa daga ubangijinsa ranar gobe alkiyama amma ba ba'du bayan haka fa innal ƙurra al yawma lallai makaranta alƙur'ani a yau da muke rayuwa muttarruna ila maarifati akhlaqil qur'ani lallai suna da ya lalura tana hukunta musu su san ɗabi'un alƙur'ani likai yi tsabbiku hafi hayatihim domin su aiwatar da waɗannan ɗabi'un na alƙur'ani a rayuwarsu kama tsabbaka salafuhum salihu ridwanullahi alaihim kamar yadda magabatansu na gari suka aiwatar da waɗannan kyawawan ɗabi'un na alƙur'ani mai girma fayarbahu kama rabihu sai su ciri ba kaman yadda magabatansu suka ciri ba, wa yafuzu kama fazu sannan su rabauta kamar yadda magabatansu suka rabauta faqad kana al-qurra'u al mujassadan yamshi fil ardi mutma'inna haƙiƙa makarantar Alƙur'ani na farko sun kasance kai kace wani Alƙur'ani ne da aka yake da jiki yake tafiya a banka in ka kalli sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu waɗanda suka karɓa kai tsaye daga gare su da atba'u tabi'ina waɗanda jikokin sahabbai ne a ilimi idan ka kalle su zaka zata alqur'ani ne aka yi majiki yake tafiya a banka a maganar su a ayyukan su a muamalar su ba za ka yi mu'amala da su ka ce alawa da ba idan mace ce ka aura a cikinsu ba za ka ce da kayi da na sani da ba ka aure ta ba idan mace ce ta auri wani ba za ta ce ta yi da na sanin aurensa ba duk wata mu'amala da aka yi da sahabban annin sallallahu alaihi wasallama to qur'ani ne ake mu'amala da shi shi yasa ba ma sahabbai ba ba ma tabi'ai ba al'imamu malik ɗaya daga cikin masu yabansa yana yabansa yana cewa wa'ama wa al'ur'anu min kulli hikmati wani tsatlahul adabu fil lahmi waddani ya ce wa'ama wa al'ur'anu min kulli hikmati duk wata hikima da al'ur'ani ya ƙunsa to al'imamu malik rahmatullahi alaihi ya tattara ta ya yi aiki da ita ونيقت له الآداب في wa والدم sannan kuma kamar an ɗaura masa ladibba da kyawawan ɗabi'u da tarbiyya ingantacciya aka sa waɗannan ababen a cikin jikinsa da jininsa da tsokarsa haka al'imamu malik rahmatullahi alaihi yake to ina ga malamansa tabi'ai ina ga su kuma malamansu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka ce ƙur'ani ne mujassadan yamshi fil ardi mutma'innan yake tafiya a ban ƙasa mutma'innan ana tse iz kanu muqtadina bi rasulihim sallallahu alaihi wa sallam domin sun zama suna koyi da manzansa sallallahu alaihi wa sallam allazi wasafathu zawjuhu wa habibatuhu aisha radiyallahu anha wadda masoyiyarsa matarsa na na aisha radiyallahu anha ta siffanta shi mujibatan li su'ali sa'ilin a lokacin da take amsa tambayar wani da yazo yana mata tambaya a game da ya ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ana ramma shi tabi'i ya nemi wani ya ce don Allah ka raka ni wajen mama nana Aisha radiyallahu anha ina da tambaya a wajenta kamar yadda al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi ya ruwaito da suka shiga sai wancan ya gabatar da shi ya ce ai wane ne sai ta ce to sannin da zuwa sai ce ai mun zo ne ne muke tambaya an akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam ya umman za Allah sama suke sai ta kalli wannan alaran man sai ta ce awa ma qara'ta alqur'ana kai ba ka haddace alqur'ani ba shine awa ma qara'ta alqur'ana ba ka karanta alqur'ani ka haddace shi ba ya amsa ya ce kwarai sai ta ce inna akhlaqahul qur'an ai dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qur'ani kaga ta amsa tambayarsa a wata riwaya kana khuluquhu alqur'ana ai alqur'ani ne ya zama dabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam so da in ka karanta alqur'ani zaka san waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hali duk abin da ka san alkur'ani ya ce ayi ruku da shi na kyawawan ɗabi'u da mu'amala ingantacciya da abin da ya shafi ƙidu to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da shi duka gabaki ɗaya bai ban ko da dugu ɗaya ba wa inna kulla man nazara ila qurra'ina al amma duk mutumin da zai kalli makarantar alqur'anin mu a yau arshadahumullahu ta'ala Allah ya shirye su la yahzanu qalbuhu zuciyarsa za ta shiga damuwa wa tadma'u muqlatuhu idan sa zai rika zidda hawaye ويندى جبينه سننغوشن سزيغك أقني حيث بعود جلهم عن أخلاق القرآن وآدابه لو دا يوا دقى تشنس سنني ساق مدى تبيعون القرآن دا لدبا مما يجب على العلماء الأعلام وحملة الأقلام وأولي النهى والأحلام أن يجشموا مؤونة بيان هذه الأخلاق التي اندرست وعفت وما بقي إلا آثارها abinda ke tilastawa yake sabbabawa ga malamai masana shahararru da masu ɗauka alƙalin masu rubutu da ma'abuta ƙwaƙwale da hankula aka ɗora musu an yaji shamu da su ɗau nauyin bayani hadihil akhlaq bayanin waɗannan ɗabi'u allatin darasat waɗanda suka rushe wa suka zama ba su kwata-kwata wa ma baƙi illa an babu abin da ya rage na ɗabi'u kyawawa sai dai gurabunsu amma su ba za ka jan su ba ina jin ai kowa ya yarda da wannan rai. idan aka ce ba abu ba ana nufin kwata-kwata ba shi bane Allah subhanahu wa ta'ala bai yi alkawarin za a ce in ba kiyama ba ce ta kusanta shi. a ce an yi lokacin da babu mutanen kirki hatta amana da manzo sun ce za a ɗauke ta baki daya. ya ce za a rika tafiya sai an yi nisa sannan a ce inna fi bani fulanin rajulan amina a cikin su dangin su wani a gari kaza a kabilar kaza to akwai wani mutum amintacce ne shi kwara ɗaya to a nan ana magana ne a kan hukmul akhladiyyati wal aksariyya malamanmu na usulul fiqh suna cewa يعطى الأكثر حكم الكل يعطى الأكثر حكم الكل idan abu ya kasance shi ya fi yawa to ba laifi ba ne don ka ce shi ne ga baki ɗaya ba laifi ba ne a magana ba wanda zai tuhume ka abu ya fi yawa sai ka ce duka ne to ba laifi ka yi ba ba laifi ka yi ba a magana ana haka to shi nake nufi a nan da muka ce in darasat wa afat hada wa inna min anfa'il kutubi wa aktsariha barakatan fi hada albabi lallai daga cikin littafan da suka fi amfani kuma suka fi yawan albarka a wannan babin na bayanin kyawawan ɗabi'u na makaranta alƙur'ani akwai me kitaba akhlaqi ahli alƙur'an littafin ah-, akhlaqu ahli alƙur'an wasu malamai da suka tashi rubuta shi haka suka suka sa masa suna akhlaqu ahli alquran amma cikin malaman da suka masa ta hakiki a wannan zamanin akwai profesa dan kasar iraki kuma malami a saudi arabia a jami'o'in musulunci a jami'o'in saudi arabia ba ɗaya ba wato a doktor ghanim qaduri alhamd ya ta haƙiƙinsa abin da ya tabbatar da sunansa shine akhlaqu hamalatil qur'an sannan a sheikh al-ustadu dr khalid sabt shi ma malami ne a saudi arabia yana cikin waɗanda suka yi ta haƙiƙin littafin kuma suka yi ikhtisarinsa shi ma da ya tashi sai ya sa masa suna mukhtasaru akhlaqi hamalatil qur'an saboda ka sunan akhlaqu hamalatul qur'an shine kusan abinda malamai muhaqqiqai suka tabbatar ba akhlaqu ahli alquran ba duk da akwai wasu nusakh da haka suka rubuta akhlaqu ahli alquran amma dai kamar yadda muka faɗi akhlaqu hamalatul qur'an shine sunan da yafi cancanta da littafin kamar yadda manya-manyan malamai muhaqqiqai suka tabbata to lalle wannan littafin yana cikin littafan da suka fi albarka kuma suka fi amfani lil imami abubakar muhammad ibn al-husayn al-ajurri na babban malami al-imam abubakar muhammad ibn al-husayn al-ajurri al-mutawaffa sanata 60 wa 300 wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijira 360 bayan hijira ya fi shekara dubu ɗaya yau da rasuwa fa huwa faridun fi babihi wannan littafin tilo ne a babinsa wa faqilun fi qirabihi sannan kan sakali ne a cikin kubansa wa laifin fi ghabihi sannan kuma wani irin garnannen zaki ne a dajinsa وقد قام شيخنا الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله حقيقة ببما لني الدكتور الأستاذ الدكتور واتو فرفيسة Khalid bin Usman al malami ne a Saudi Arabia ya tsayu bi ikhtisarihi ya taƙaita littafin ba da tahqiqihi bayan sai da ya tahqiqin littafin wato ya gwara kwafi kwafi ya tantance rubutun littafin sannan ya gyara kurakuran da suke cikin rubutun shine tahqiqi sannan ya tahrijin ayoyi da hadisai da mala al'ajuri ya ambata a cikin littafin واستخدام عدة نسخين سنني أمفاني دمبن بنتن كوبي في هذه العملية المشكورة أولا أيكي ناس ديوان دي تنشنت أبودي مسا فجزاهم الله خيرا دع الإمام الآجري دع الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت الله يساكا مسد الخير wato asalin wanda ya rubuta littafin da kuma wanda ya ikhtisarin littafin wa qad alammat bina alhajatu haƙiƙa buƙata ta tsananta a gare mu ila ikhtisari makhtasara hu doktor lamma aradna taqrir al wa tadrisahu li tullabin la zalu fi sahati hizb al-Qur'an al-Karim haƙiƙa buƙatan mu ta tsananta matuƙa ta cewa mu taƙaita wannan littafin na shi al-ustad Dr. Khalid bin Usman al-Sabt a lokacin da muka yi nufin mu karrara littafin ga wasu ɗalibai waɗanda suke hadda alƙur'ani fara'ainal jam'a bainal alhizzi wa tarbiyya sai muka ga abin da ya kamata shine a rika hada tsakanin hadda alƙur'ani da tarbiyya ka a raba su liwafiq alkhabar alkhubr domin abin da ake faɗa ya dace da abin da ake gani wal ujur bujur sannan kuma abin da yake ɓoye ya dace da abin da yake a bayyane dukkaninsu a gansu ka yi hadda kuma a ganka da kyawawan ɗabi'u sai ka zama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka kal'utruja kal'utruja ba'amuha tayyibun wa rihuha tayyibatun haka manzon sama ya siffanta almu'minu alladhi yaqra'u alqur'ana mummunin da yake karanta Alƙur'ani ko ya haddace shi to kal'utruja kaman tanjirin ne ai mun san tanjirin ai wannan lemun wanda da wuya ka ji shi yana da tsani sannan kuma ga ƙanshi wasu kuma suka fassara suka ce ga wasa ga wasa wani abu ne da ya kama da apple yana da ƙanshi matuƙa shi yasa har mangwara ma akwai mangwaron da ake ce mishi mai warin ga wasa a Zariya ban sani ba a nan garin ko ya kuke ce mishi kuma kuna da shi ko yawwa to kage shi ne manzala su ne ya ce طعمها طيب وريحها طيبة ga ƙanshi ga zaki to kaga abin da ake bukata kenan makarancin Alƙur'ani ya zama haka in an ji shi ya buɗe baki yana kira a ji zoin ko haka ake cewa sannan kuma duk wanda ya mu'amala da shi ya ce ya ce madalla to abin da ake fata ke wa qad salakna ba'd al manahij al ilmiyyah lil wusul ila hadha al maqsid lokacin da zamu wannan aikin mun bu wasu hanyoyi na ilimi domin zuwa ga wannan manufar mu ta takaita littafin فحذفنا بعض الأشياء allati la yusabbibu حذفها خللا بل ينتج سهلا sai muka sai muka goge wasu ababen da goge su ba zai jawo matsala ba sai ne ma ya kawo mai sauƙaƙawa wa raqamna ba'd al-umur sannan muka sa ma wasu al'amurra a cikin littafin muka sa musu lamba la siyama al-akhlaq allati zakaraha al-imam al musamman ma ɗabi'un da al-imam ya lissafo to sai muna sa musu lamba ta daya ta biyu ta uku ta huɗu? saboda ne tarƙimin abu a karatu yana taimaka ma mai karatu ko mai saurari ya zama ya iya kiyaye shi kuma ya fi jin daɗi idan ana ambatan masa ana ce masa na ɗaya ana ce masa na biyu ana ambatawa na uku har a kai adadin da za a ambata yana ma mutum daɗi wa'atamadna ala nuskatin ustazi doktor al-mukhtasara sannan kuma muka dogara da asalin littafin al-ustazi doktor khalid bin usman al al-mukhtasara wanda ya taƙaita littafin akhlaqu al qur'an na al-allama al-ajuri nazran bi annaha muhaqqaqatun wa munaqqahatun saboda an an lura da cewa wannan littafin nasa tabbas ya yi ta hakikinsa kuma ya tsaftace shi matuka to shi yasa sai muka dogara da shi sun maja'alna abuwabal kitabi ala adadil hisab sannan kuma muka sanya babu bukan littafin a kirgen lissafi albabu al'awwal albabu sani albabu salis wanda duka asalin littafin al'imamu al'ajuri ba wannan sannan shi ma khalidu sabti bai yi haka ba za mu gani insha Allah sannan waje waja'alna tahta ba'dha fusulan sannan a ƙarƙashin babubbuka muka sanya fasaloli domin dama a cikin littafi akwai abuwab a ƙarƙashin abuwab ana samun fusul a ƙarƙashin fusul ana samun mabahis a ƙarƙashin mabahis ake samun niqab wannan a fannin ta'alif yana da kyau mutum ya tantance su babi ya fi faɗi me biye masa a cikinsa ake samun faslun a cikin faslun ake samun mabahas ko a ce bahsun a ƙarƙashin bahsun ko mabahati ake samun niqab nuƙuɗoɗi to muka yi haka wa mulahazatin sannan kuma mun kawo su ba mu ce musu faslun ba sai mu ce mulahaza wato tsokaci wani abu da ake son makaranci ya bashi shi mahimmanci wajen kula وترجمنا للإمام في أول ya arifa hulƙari'u قبل معرفة كتابه sannan mun kawo taƙaitaccen tarihinsa shi al'imamul ajuri rahmatullahi alai domin makaranta ko mai karatu ya san shi kafin ya san littafinsa wannan yana da tasiri matuka a bincike ka san mai littafi kafin ka san littafinsa yana ma tasiri idan akwai wasu halaye da ya tsinci kansa a ciki a rayuwa aka ambata maka a tarihi to in ka zo kana karanta littafinsa ka yana faɗin wasu abubuwa ba za ka yi mamaki ba ɗalibin ilimi da ya zo ya catti littafin al'imamu ibn hajjin musamman littafinsa mafi girma a cikin littafinsa al-muhalla bil asar ya cakka ya zo yana karantawa bai san waye ibn hazmin ba bai san mulabasat na rayuwarsa ba to zai rika jin mamaki ya ce malami ne zai rika irin waɗannan maganganun hmm? al'imamu ibn hazmin a cikin almuhalla duk wanda ya zo gabansa to zai iya kutubal da shi in dai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne kuma ba zai faɗa masa magana mai sauki ba zai yi kutubal da shi kuma ya gaya masa magana mai zafi amma idan ka san waye ibn hazmin to ba za ka zama ka yi mamakin abin da ya yi ba irin rayuwarsa da ya tsinci kansa a ciki ya tsinci kansa a rayuwa ta wahala matuƙa a cikin abin da malamai suka faɗi cewa haƙuna masa littattafai duka aka yi mutanen zamaninsa sun yi faɗa da shi sosai suka hana masa ya samu kwafin jami'u tirmidhi da sunan ibn majah so da haka har ibn hazmin ya rasu bai san waye al-imam tirmidhi ba in yana karanta hadisi yaga akwai sunan abu isa at-tirmidhi a ciki to zai ce hadisun da'ifun abu isa at-tirmidhi la na'rifu wa anta ta'rifuhu wa ana a'rifuhu to ka gani ba mamaki shi yasa lokacin da suka kona masa littafin yace la in tuhliqul qirtasa lan tuhriqu ma hawal qirtas bal huwa fi sadri yace kun kona takaddu to ai ba ku kona abin da takaddun suka kunsa ba domin duk abin da takaddun suka kunsa yana nan a cikin kirjina na haddace to kaga kaga sanin malami kafin ka karanta littafin sai yana da tasiri matuƙa saboda ka san mulabasat na rayuwarsa to yana da matukar muhimmanci wallahi ta'ala nas'alu an yahdiyana sawa'a sabil Allah muke roko da ya shiryar da mu hanya madaidaiciya wa an yaj'al al-qur'ana hujjatan lana la alaina Allah ya sanya alkur'ani ya zama hujja a gare mu zuwa aljanna kai ya zama hujja a kanmu da za a karanta mana a jefa mota innahu waliyuna fa ni'mal maula wa ni'mal nasir sabihata yawmil khamis gashi nan gashi nan gashi nan tarjamatul tarihi takaitacce matuƙa na babban malami al'imamu al'ajubi rahmatullahi alaihi tarjamarsa daga cikin masadir ɗin da suka ambaci tarjama al'imamu al'ajubi akwai littafin tarihu bagdad na al'imamu al bagdadi ya kawo tarjama al'imamu al'ajubi domin al'imamu al'ajubi yana cikin malaman da suka zauna a bagdad ma garinsu ne ƙasarsu ce iraƙin ai to al'imamu al'ajubi rahmatullahi alaihi yana cikin malaman iraki kuma malaman da suka zauna a Baghdad wanda a waɗancan lokutan Madinatu Salam Madinatu Baghdad ana ɗauka da duk malamin da bai ya zauna a cikin tabato ba a ɗauka shi a matsayin malami to shi ne al'imamul khatibul bagdadi ya tattara tarihin duk wani wanda ya sani ya taɓa zama a bagdad a matsayin malami ko alƙali tare da kau da kai a game da wani irin fanni ya karanta tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa malaman zamaninsa to cikin malaman da al-khatib baghdadi ya ambaci tarihinsu a cikin tarihi baghdad akwai shi al-allamatu al-ajuri rahmatullahi alai sannan al-imam az-zahabi ya ambaci tarihinsa a cikin siyarwa alamin nubala haka nan al-imam ibn kashid a cikin littafinsa al-bidaya wal nihaya shi ma ya ambaci tarihinsa haka al-imam yaqut al-hamawi a cikin littafin sa mu'jamul buldan shi ma ya ambace shi a lokacin da yake bada ta yake bada garin Azur to sai ya kawo dama haka yake sai ce to daga cin malaman garin akwai malam wani sai ya bada tarihin sa takaitacce sannan daga cikin malaman da suka ambaci tarihin al-Imam al-Khatib al-Baghdadi a littafansu akwai al-Imam al-Imad hanbali ابن العماد الحنبلي في نتاف الشذرات الذهب في أخبار من ذهب سنن دقا تكي أقوي نتاف تذكرة الحفاظ ندي الإمام الذهبي كينا الإمام الذهبي يا أم بتيش أتشين تال أتشين سير علام النبلاء سننكم يا أم بتيش أتشين تذكرة الحفاظ sannan daga ciki akwai akwai annadi wanda ake ce masa ibnu annadi a cikin littafin sannan daga ciki akwai al'imam ibn al-jauzi a cikin sifatu safwa sifatu safwa wanda ikhtisari ne na littafin hilyatu al’auliya wa tabaqatul afiya na abu nu'aim al’asahani to ya kawo tarihinsa to Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi huwa muhammad ibn al-husayn ibn abdullah sunansa muhammad sunan babansa al-husayn sunan babansa sunan kakansa abdullahi yukuna bi abi bakr ana masa alkunya da abubakar ya shahara sai a ce abubakar al-ajurri amma sunansa Muhammadu bin husayn wa sabu ila al'ajur ana danganta ta zuwa ga al'ajur ajur fa yuqalu lahu al-ajurri ana ce masa al-ajurri mahallatun محلة bi bagdada. gari ne ko ɗan ƙauye ne a Baghdad wannan dai tsohon gari Baghdad dai wannan Baghdad dai ta Iraƙin nan wahiyar yau makarabun a yau ba ƙauya eh, ya zama kufai ba garin wannan tun a ƙarni na bakwai al'imam ya ƙutul hamawi yake faɗin wannan magana kagin ina ga yau ƙarni na goma sha biyar tun a ƙarni na bakwai ya ƙutul hamawi ya faɗi wannan magana ya ce wahiyar yau makarabun yau ba garin al'ajur a bagdad yana ɗaya daga cikin garuruwan da suka tashi wuli da biha an ambaci an haife shi a nan ne walam jimuhu ama wiladatihi malaman da suka ba da tarihin al ajuri ba su faɗi shekarar da aka haife shi ba wata kana ha hatta shabba kuma ya zauna a bagdad ya zauna a garin al'ajur har sai da ya zama matashi ثم أتى بغداد وأخذ من علمائها سيبغوا قويا سناء الآجور داو بني بنن بغداد مدينة السلام وند ألوقة تكتك دمانا مي garin بغداد tarihinsa yana da ban tausayi musamman a ƙarni na bakwai musamman wajajen 656 lokacin da malamai shekarar da suke ce mata su sukutu sanatu suquti bagdad shekarar da bagdad ta rushe da baki daya sarkin musulmi na wannan lokacin abin nan al-mu'tasim billahi al-abbasi tatar suka zo suka kama shi suka tsira kansa bayan sun kashe shi to tarihin bayi da daɗi wa akhadha min nan ya karbi ilimi daga malaman bagdad wa haddatha biha kuma ya zama malamin hadisi har ya karantar da hadisi a bagdad qabla sanati 30 wa 300 kafin shekara ta 330 wato sura shekara talatin ya rasu ke duk yana Baghdad ثم انتقل إلى مكة kanaha حتى توفي بها daga nan shekara ta talatin sai ya bar garin bagdad. sai ya koma garin makka ya je ya zauna a can ya yi gwagwarmaya da malaman makka ya koyi karatu a wajensu sannan shi ma ya zo ya zama yana da majalisi da yake ba da karatun ƙur'ani da hadisi har Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekarar da aka ambata mana a cikin muƙaddima wato shekara ta ɗari uku da sittin bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam min shiyuhihi daga cikin malamansa akwai abu muslim al-kajji ومحمد بن يحيى المغوثي وأبو شعيب الحراني وأحمد بن يحيى الحلواني والحسن بن علي بن علويه القطان وجعفر بن محمد الفريابي وموسى بن هارون وخلف بن عمرو الأكبري جعفر بن محمد الفريابي wannan yana daga cikin ruwatu sahih al-bukhari wasu malamai suna cewa shine ma mutum ɗaya tak wasu malamai suka ce shi kadai ne mutumin da aka yi itimadi riwayarsa ta sahihul bukhari ta tabbata ya karantar da sauran almajirai karimatul marwaziya a wajen shi ta ansa sauran duk malaman da suka yi riwayar sahihul bukhari a wajensa suka karba shine muhammad ja'far ibn muhammad al-firyabi rahmatullahi alayhi wa min talamizihi daga cin almajiran al-imam al-ajurri akwai abu nu'aym al-asfahani akwai babban malamin hadisi kuma babban malamin tarihi al'imam abu nu'aym al-asfahani littafansa guda uku su suka fi shahara akwai littafin sa ma'rifatu sahaba akwai littafin tahiyatul awliya'i wa tabaqatul asfiya'i akwai kuma littafin sa dalailun nubuwa to almajirin al-imam ne wa abdurrahman bin umar an wa abu bin bishran wa akhuhu abu qasim bin bishran waɗannan duk almajiran al'imamul ajuri ne zaɓaɓɓu daga cikinsu ɗalibansu suna da yawa malamin da ya karanta a bagdad malamin da ya karanta a makka to ba ka iya iyakance ɗaliban a makka dai kai kasan an ce a makka kasan inda yake karantarwa ba sai an faɗa ma ba dole zai zama a masallacin harami to masallacin harami kuwa alhazai nawa suke zuwa masu umara guda nawa suke zuwa kaga suna da yawa so da ka waɗannan wasu daga cikin almajiransa kenan taƙaitattu matuƙa aka ambata Allah ya saka masa da alkhairi wa mimma qila fi madhihi daga cikin abin da aka faɗi na yaban al-Imam al-Ajuzi rahmatullahi alayhi qala al-Imam al-Khatib al-Baghdadi al-Imam al-Khatib al-Baghdadi da ya da tarihin sa a cikin tarihu Baghdad madinatu sana yace kana dayyinan fiqatan lahu tasalif ya ce malami ne ne addini matuka sannan malami ne amintacci ba a san sa da miyagun hali ba sannan kuma fiƙatan amintacci ne shi lahu tasanifu yana da littafai da yawa da ya rubuta masu amfani daga cikin yaban da aka masa baya cin nan al-imam ibn al-jawzi ce kana fiqatan dayyinan aliman musallisan malami ne wanda ya kasance fiqa mai addini kuma malami ne da ya kasance malami musannifan kuma malami ne wanda ya kasance mai rubuta littafai ya rubuta littafai kamar yadda zamu gani a gaba insha Allah ta'ala wa qala al-hafiz az-zahabi al-imam az-zahabi yake fadi yake cewa wa kana saduqan malami ne mai gaskiya khayran kuma malami ne mai alkhairi abidan mai bauta sahiba sunnatin wattiba'i malami ne mai bin sunna kuma mai biyayya ga annabi sallama ba a san shi da bid'a ba wa qala kuma ya sake faɗi shi dai al-imam az-zahabi yace al-ajurri al-imam al-muhaddith al-qudwa yace shi dai ajurrin nan jagora ne kuma malamin hadisi kuma al-qudwatu abun koyi shaykhul haram al-sharif kun gani ko shi ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai shehunai waɗanda suka karantarwa a masallacin haramin makka wa ƙalar hafi zuɓin kafir al’imam ibn kafir shi ma ya yabe shi a cin albidaya wa nihaya ya ce wa kana fi ƙasan sadiƙan dayyinan wala hutu fallafatu malami ne amintacce mai gaskiya mai addini kuma sannan mutum ne wanda yake da littafai da yawa da ya rubuta mu walahu musannafatun kafiratun mufida yana da littafai da ya rubuta masu yawa kuma waɗanda suke masu fa'ida duk wannan yaban da malamai suka masa kenan sannan al'imamul ukburi yana faɗa yana cewa lamma wasala abubakarin muhammadu bin hussein al'ajurriyu ila makkata istahsanaha wasta tsabaha lokacin da al'imamul ajurri ya sauka garin makka sai garin ya masa daɗi ya zauna a garin ya ce kai wannan gari ya burge ni sannan sannan sai ya yi addu'a sai ya ji a ransa kawai sai wata addu'a ya ce Allahumma a hayini fi baldati walau sanatan ya yi addu'a ya ce Allahumma a hayini fi baldati walau sanatan ya Allah ko da shekara ɗaya ne ka banni in zauna a garin makka aka ce fasani a hatifan ya hatifu sai aka ji wani ba a san wanda yake magana a sama ba kawai sai aka ji wani na magana yana cewa ya ababakirin sanatan salasi na sanatan ya abubakar shekara ɗaya karo ka a makka to an baka shekara talatin kuma sai da shekaru talatin ɗin kaga wannan karama ce akwai karamatul auliyai akwai karamomin waliyai a halin sunna sun yadda akwai karamomin waliyai waɗanda suka tabbata duk karamar wani walili to gazgata annabin zamaninsa take mun gane to wannan kenan daga cikin littafansa akwai kitabu shari'a fil aqida wannan shine kusan littafinsa da ya fi shahara eh, shine littafinsa da ya shahara ni nan mai magana shine littafin shi na farko da na fara sani a duniya a shari'a littafi ne na aqida yana ɗaya daga cikin littafan aqida na da kuma masu fa'ida matuƙa Eh, an yi masa aiki daga baya-baya akan buga shi mujalladi ɗaya amma cikin ayyukan da aka masa daga baya-baya akwai manya-manyan mujalladai guda biyu wa akhlaqul ulama sannan yana da littafin su akhlaqul ulama shi ma littafi ne wanda yake bulaliya dabi'un malamai ya kasa shi gida uku dabi'un malami ya falalar malami sannan dabi'un malamin da yake karantarwa dan Allah sannan kuma sai ɗabi'un malamin da yake karantarwa ba don Allah ba ya kama da wannan littafin wa zammun liwaf sannan yana da littafinsa zammun liwaf sannan yana da littafinsa al-ghuraba sannan yana da littafinsa at-tahajjud sannan yana da littafinsa al-arba'i kitabul arba'ina hadisan in ba ku manta ba limamin nawawi ya ambace shi a cikin mukaddimarsa ta al-arba'un nawawiyya a lokacin da yake bayanin malaman da suka rubuta littafi akan arba'un hadisan ya faɗi al-imam sannan wa akhbaru umar ibn abdul aziz sannan daga cikin littafansa akwai tarihin sayyiduna umar ibn abdul aziz rahmatullahi alayhi wa tahrimun nard wa shitranji wal malahi sannan kuma da littafinsa da ya rubuta wanda yake bayani akan haramta ƙwado da ludo da kuma sauran kayan wasanni da kiɗe-kiɗe littafi ne mai matuƙar kyau a babinsa daga cikin littafansa ƙanana akwai taskiyatun nufus shi ma littafi ne mai fa'ida matuƙa wanda yake ƙwanƙwasa zukata ya ambaci wasu alamomi guda ashirin ina jin da bakwai na mutum ya auna ransa zuciyarsa ya ji shin tana da tsarki lafiyayya ce ko ba ta da lafiya alamomi 27 in ban manta ba a cikin littafin da suke tun nufus wata wufiya bi makata a masittina wa talafini'a ya rasu a makka shekara ta 360 kun ga shekaru 30 ɗin da aka ce masa zai yi ko to su ne domin an ce mana ya zauna a bagdad har shekara ta 330 yanzu kuma gashi ana faɗa mana ya rasu a bagda a makka shekara ta 360 dama kuma an ce an ji wani hatifi yana cewa sanatan bal 30 sana ka roki shekara ɗaya a makka to 30 aka baka to wannan a taƙaice shine al-imam al rahmatullahi alai hmm? muqaddimatul musannif gabatarwar shi al'imamul ajubi rahmatullahi alai shimfiɗarsa al'imamul ajubi ya ce a haƙu ma a staftihu hubihil kalama abin da ya fi cancanta da buɗe magana ta da shi alhamdulillah maulana kiri yabo ga majibincin al'amuranmu Allah Ubangijinmu mai daraja shi ne abin da ya kamata in buɗe magana ta da wadda shi kamar yadda Allah ta'ala ya zaɓi ya buɗe littafinsa da alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalul hamdi ma hamida bihi alkarim nafsuhu sannan mafi falala mafi darajar yabo mafi daraja a cikin yabo to shine yaban da Allah mai daraja ya yabi kansa da shi لا sana'an alaika عليك أنت كما أثنيت على نفسك haka manzon sama ya faɗi baka isa kai ma Allah kirari baka iyakance kirarin da ya cancanta ma Allah Allah madaukakin sarki shi ya cancanta ma kansa kirari shi yasa duk yaban da zaka ma Allah to ka ɗauko abin da Allah ya yabi kansa da shi a cikin littafinsa kuma ka ɗauko abin da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi da shi a cikin sunnarsa in kai haka to zaka ji daɗi fa nahnu nahmaduhu mu muna yabansa bihi da abin da ya yabi kansa muna cewa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja yabo ya tabbata ga Allah wanda ya saukar ma da bawansa littafi kuma bai sanya wata karkata a cikin wannan littafin na da ya saukar ma manzansa ba kuma bawansa annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan yabon wani yabo ne ya bi shi Alhamdu لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير yabo ya tabbata ga Allah wanda ya kasance yake da abin da ke sama da ƙasa sannan kuma yana da yabo a lahira kuma sannan Allah shine mai hikima kuma shine ƙwararre alhabir kenan masani wanda ya ƙware a cikin iliminsa shine ake cin shi alhabir الرحمن فاسأل به خبيرا أحمده على تواتر إحسانه إنا يبن ألا أكن بيبير كوتتا والسأقريم وقديم نعمه دكما دتليا نئمة سديمنا حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم يبوه na wanda yake yaban mai gidansa majibincin al'amuransa ubangijinsa wanda ya sanar da shi abin da bai sani ba kaga cikin abin da ya waje baka gode ma Allah maɗaukakin sarki shine ya sanar da kai abin da baka sani ba wallahu akhrajakum min butuni na la na shai'a ba ku san komai ba ba wanda ya san wani abu sannan Allah ya ce ma manzon sama wa'allamaka malam ta takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba kyautar Allah a gare ka tana da girma wa kana fadluhu alaihi aziman ka gani ko kuma lallai falala abinda ake cewa al-fadlu a baka a ƙara maka al-ihsanu fawqa al-ihsani huwa al-fadl a baka kuma a ƙara ma a kyautata maka a ƙara kyautata maka to wannan shine ake ce masa ne shine ake ce mishi al-fadlu wa as'aluhu al-mazid min fadlihi sannan ina roƙonsa da ya ƙara min daga cikin dai falalarsa wato ƙarin ni'imarsa wa shukura ala ma tafaddala bihi min ni'amihi sannan ina gode masa akan abin da ya mini na daraja daga cikin ni'imominsa innahu zu fadlin azim lallai ubangiji ya kasance ne falala mai girma kyautar Allah tana da girma duk wannan yaban Allah subhanahu wa ta'ala al'imamu al'ajurri yake wa sallallahu ala Muhammadu Allah ya yi salaki wato ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sama can inda mala'iku da manya-manyan annabawan Allah da manzanninsa suke ya faɗi manzala sama kuma ya yabe shi abdihi shine bawansa wa rasulihi kuma manzansa wa nabiyihi kuma annabinsa wa aminihi ala wahayi wa ibadihi kuma shine amintaccensa a game da saƙonsa na wahayi da kuma bayansa annabi sallallahu alaihi wa sallam shine amintacce kuma amintacce kafin tun a saukan masa da alƙur'ani amintacce ne هو الأمي لم يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين فوا عجبا لقوم كذبوه ألم يك بينهم يدعى أمينا ai kafin ya zo ya ce musu shi manzo ne amin suke ce masa to me yasa kuma za ta juye bayan ya zo musu da gaskiya kuma zai zo su ce yanzu ba amin din bane shi salatan wani irin salati takunu lahu riban wanda zai zama abin yadda ga annabi sallallahu alaihi wasallam walana biha maghfiratan mu kuma wannan salatin ya zama sanadiyyar Allah ya gafarta mana wa ala alihi ajma'in Allah kuma yi irin wannan salatin da amincin daga iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa sallama kafiran tsayyiba sannan ne aminci aminci wanda yake mai yawa tsayyiban kuma wanda yake mai tsarki kuma mai daɗi amma badu bayan haka fa inni qa'ilun ni ina cewa wabillahi billahi asiku kuma da Allah na aminci لتوفيق الصواب من القول والعمل يداتد دني زوا جديدي أتكم مجانا والعمل دأيكي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كما باب ونقرفي سيغا ألا ونديك ببع مدوككي كما ببع وقاشنا ينزو يا إيمان شنفئة زي فاربتو سيمكتي المطلب الأول wannan yana cin aikin da muka yi شرف القرآن ومقاصد تنزيله المطلب الأول كافن أشد أسلم باب بك اللتافن تو الإمام الآزري وسشن تلوما سفائدة تو سيمك كراس دا المطالب واتو وس أبادي دا أكي نيمة أسنس كافن أشد تكين أسل اللتاف شرف القرآن ومقاصد تنزيله daraja alƙur'ani da kuma manufofin saukar da shi ne yasa Allah ya saukar da alƙur'ani anzalallahu azza wa jalla alqur'ana ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallama anna ya saukar da Alƙur'ani mai girma ga annabinsa sa sallallahu alaihi wasallam wa a'lamahu fadla ma anzala alaihi sannan ya sanar da shi daraja abin da ya saukar masa Allah ya saukar masa da alqur'ani kuma sai ya faɗa masa daraja alqur'ani wa a'lama khalqahu fi kitabihi kuma ya sanar da halittinsa a cikin littafinsa wa ala lisani rasulihi kuma a harshen manzansa annal qur'ana lalle alqur'ani yana da wasu falaloli na farko falala ta farko da alqur'ani ke da ita ismatul liman i'tasama bihi alqur'ani ismatun kariya ne shi liman i'tasama bihi ga wanda ya rike shi ya mai da shi domin ya kare shi kariya daga daga shiga wuta wallahi idan mutum bai karanta alkur'ani don wannan manufar ba ta zama ita ce manufarsa ta ƙarshe Allah ya tsare shi daga shiga wuta to mutum zai taɗi ismatun liman aka sama bihi alkur'ani kariya ne shi da duk mutumin da ya riƙe shi ya ɗauke shi a matsayin littafin kariya kuma wannan kariya tun a duniya ba yadda za ka yi karike littafin Allah Allah ya walakanta ka babu akwai gara'ib da aja'ib na karamat na ƙurra'u magabata jarabawa za su tsinci kansu kala-kala a cikinta amma alƙur'ani na tare da su saboda haka sai ka gaba za su taɓe ba al'imamu ƙanun rahmatullahi alai kurma ne baya jin kowace magana sai ne sai qur'ani haka limamu zahabi ya faɗi a cikin sirru alamin nubala a tarihinsa duk maganar da zaka masa baya ji amma da ka faɗi alqur'ani zai ji kuma shi Allah ya dawwamar da sunansa ya ɗauki riwayarsa tana ɗaya daga cikin riwayoyi mutawatirai har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kaga wannan isma ce na biyu hudan liman ihtada bihi alqur'ani shiriya ne shi da duk wanda ya shiryatu da shi in ka nemi shirya a cin alkur'ani to alkur'ani zai shiryar da kai ana ruwaito asari daga na abubakar radiyallahu anhu yana cewa da zobansa zai fada a daji to in ya duba qur'ani qur'ani zai nuna masa ina zoban nan yake shiriya kenan yana nuna maka rayar shiriya ba yadda za a yi mutum ya ruko da alkur'ani sannan kuma ya bata gina liman istaghna bihi alqur'ani wadata ne shi da duk mutumin da ya wadata da shi yasa tabewa ta tabbata ga mutumin da ya kasance ya dauki alqur'ani ya zama masa abin cefa ne mutum ya dauki alqur'ani ya zama masa abin cefa ne me yasa magabata hatta karantarwa a biya ka suka kyamata wasu daga cikinsu saboda guje ma wannan وليس على قرآنه متأكلة أنا يبنسى شاطبنا يبنسى وليس على قرآنه متأكلة في بايا تيد قرآنش وداتا تي القرآن كدك متمن ينمو وداتا دش الله زي باش وداتا رزوتش هرز من النار لمن اتبعه قرآني كارياني شي دقمي دق شقاوتا manzo Allah sama a hadisi yake cewa hadisi ingantacce law kana hadha alqur'anu fi ihabi faj'ila fi narin ma ahraqathu da a ce alqur'anin nan za a rubuta shi a fata sai a jefa shi a wuta wutar ba za ta kona shi ba malamai suka ce duk mutumin da ya rike alqur'ani fassarar ta kenan alqur'ani wuta ba za ta ci mahaddacin alqur'ani ba in dai aiki da shi shine fassara hadisi nurun liman istanara bihi alqur'ani haske ne ga duk mutumin da ya nemi haske da shi zaka haskaka shifa'un lima fi sudur sannan kuma alqur'ani waraka ne shi da dukkan abin da yake na cututtukan zuciya shi yake wanke zuciyar mutum daga munafurci daga kafirci da riya da saɓo da bid'a da duk wani abu da ke zama ciwo a zuciya alkur'ani ke wanke zuciyar mutum tas ta zama kyakkyawa hudan wa rahmatun lil mu'minin shi alkur'ani shiriya ne kuma rahama ne shi ga masu imani da shi summa amara Allahu khalqahu bayan Allah madaukakin sarki ya ba alkur'ani waɗannan falalolin har guda bakwai to sai kuma ya umarci halittinsa an yi uminu bihi cewa su imani da shi su ruku da shi su yadda da shi wa ya amalo bi muhkamihi sannan kuma su yi aiki da muhkaminsa muhkami ayoyin da ma'anarsu ta fito fili kuma hunna ummul kitabi ai dama su ne suka fi yawa a cikin alkur'ani hunna ummul kitab ai hunna mu'zamuhu su suka fi yawa a cikin alkur'ani أما وأخر متشابهات فيحل حلاله ويحرم حرامه su halarta abin da alkur'ani ya halarta sannan su haramta abin da ya haramta wannan shine muhkali wa yu'minu bi mutashabihihi sannan abin da yake mutashabihi ma'anarsa tana da rikitarwa to su ce kullun amanna bi yaquluna amanna rabbina muhtali wal mutashabih sannan kuma in sun tashi za su yi tafsiri sai su raddul mutashabihi ila al-muhkami sai su fassara mutashabihi ta hanyar me dauko muhkami ya fassara shi haka suke to su ne arrafiquna fil ilm sannan wa ya'tabiru bi amsalihi sannan kuma su lura da misalan da alqur'ani yake bugawa wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al daya daga cikin magabata tabi'ai kamar yadda al-Imam Ibn Abi Hatim ya rawaito a cikin tafsirin sa yake cewa duk idan Allah ya buga wani misali na kasa fahimtar sa bakaitu sai na yi kuka limaza li'anna annallaha ta'ala yaqul wa tilkal amsalu nadribuha halin nas wa ma ya'qiluha illa al misalanmu muna buga su ne amma ba mai gane su sai ne sai malamai yace sai in kama kuka in ban gane misalin da Allah maɗaukacin sarki ya buga ba ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u ula irin waɗannan misalan innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu to in na kasa fahimta irin waɗannan misalan yace sai in kama kuka saboda ina jin tsoron ko Allah ya fitar da ni daga cikin al'alimun masana sannan misalai su ne mafi girman abin da za a maka a ƙarshen karantarwa suka ce man ba lahu masalun falam ya famhu fada ya lumanna illa nafsahu duk mutumin da aka buga mai misali amma ya kasa ganewa ana karantar da shi to shi kenan an gama da shi kai ya zargi kowa sai kansa kwakwalwar shi ta riɓe misali shine abin da za a buga maka na ƙarshe domin ka gane ilimi shi yasa suke cewa bil misali tadhihul maqala da misali magana take fitowa fili to su zama ya tabiru amanna bihi kullun min indi rabbina suna cewa mun yi imani da shi duka daga ubangijinmu yake ثم وعدهم على تلاوته والعمل به sannan daga nan sai Allah ya musu alkawari idan suka karanta alkur'ani kuma suka yi aiki da shi ya musu alkawarin wasu abubuwa annajata minan na ba su ba wuta wanda ya karanta alkur'ani yi aiki da alkur'ani to Allah zai tsare shi daga shiga wuta na biyu wadda hula ilal jannati sannan kuma ya shigar da su aljanna dama abin da kake fata ke thumma nadaba khalqahu idza hum talaw kitabahu daga nan kuma sai Allah ya nemi bayansa idan za su karanta littafin sa an ya tadabbaru su tadabbur aka sanya tadabburi a matsayin ɗaya daga cikin makasiru tanzilil qur'an manufofin saukar da alqur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun li yadabbaru ayatihi wannan lamun din lamu dalil ce ko lamu ta'ali limaza limaza anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi saboda su rika tintinti suna tadabbur wa yatafakkaru fihi bi qulubihim sannan su rika tintinti suna yin tunani da zukatansu a cikin zukatansu game da alqur'ani wa idza sami'uhu min ghayrihim idan suka ji alqur'ani wani na karanta shi ahsanu istima'ahu sai su kyautata sauraron alqur'ani Allah ya nemi wannan gare mu ko eh. thumma a'lama khalqahu anna man talal qur'ana sannan kuma Allah ya sanar da halittinsa cewa duk wanda ya karanta alqur'ani wa arada mutajarata maulahu karimi kuma ya nufin ya kasuwanci da ubangijinsa ya hada kasuwanci tsakanin shi da ubangijinsa fa annahu yurbihu ribha alladhi la ba'dahu ribhun Allah zai bashi riba wadda babu wata riba bayanta yana ishara zuwa ga ayin suratul fatir wa yu'arrifahu barakatan mutajara kuma Allah ya sanar da shi ne albarkar da ke cikin wannan kasuwancin fi duniya wal akhirati a duniya da lahira wannan al awwal kenan na littafin al-imam rahmatullahi alaihi ya mana shimfiɗa a game da manufofin Alƙur'ani. da kuma darajarsa da kuma ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya nema a gare mu bayansa a game da wannan littafi nasa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yi wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh